قوم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinmu na dare na yau Lahadi. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san Afirka a yau. Muryoyin masu saurare, kisoshin rayuwa, amsoshin aƙida da kuma duniyarmu a yau. ta waɗannan dai su ne shirye-shiryen da idan Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu wanda yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 29 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan nuwamban shekara ta 1983 bangaren arewacin kasar cyprus ya shalanta ballewa daga kudancin kasar kafin haka dai gwamnatin kasar turkiya ta aike da sojojinta wanda suka mamaye arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin musulmi ne turkawa daga kudu kuma akwai 'yan kabilar girka kirsoci tsibirin cyprus dai yana kusa da kasashen turkiya girka syria masar da kuma lebanon wanda hakan ya ba shi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a yankin duk kokarin da majalisar yankin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake hada bangarorin kasar ta cyprus bai ci nasara ba a halin yanzu dai akwai sojojin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke akan iyakokin cyprus ta arewa da kuma cyprus ta kudu masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran na kasar iran wanda ɗaliban jami'a suka yi amurka ta ba da sanarwar rufe dukkanin asusun ajiyar kudade na kasar iran a bankunan kasar a duk faɗin duniya wannan matakin ya kara tsananta takunkuman tattalin arzikin amurka wanda ta ɗora wa kasar iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin ta kasar iran ta ja da baya ba kafin haka da 'yan kwanaki gwamnatin iran din ta dakatar da sayarwa gwamnatin amurka da danyen man fetur domin irin adawar da take nuna wa kasar. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau majalisar kwararru masu zaben jagora a kasar iran ta amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda aka rubuta bisa aƙida ta addinin musulunci da kuma karantarwa ta manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa a tsarkaka wannan dai shine kundin tsarin mulki na addinin musulunci na farko kuma bayan haka an bijiro da shi ga mutanen kasar ta Iran wanda wani zaɓe ne na raba gardama da aka gudanar da kuma jama'a suka amince da shi da babban rinjaye a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili daga bisani an gudanar da wasu sauye-sauye da kuma ƙari a cikin kundin tsarin mulkin na ƙasar iran wanda shi ma yake samun amincewar mutanen ƙasar. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Abdullahi Salo Katsina zai karanto. To da farko ga muhimman kanunsu. cibiyar azahar ta yi na'am da matakin da kasashen turai suka ɗauka akan mai nuna ƙeya ga ma'aiki gwamnatin kasar iraki ta ce ba ta ta baba kan sayan makamai kai tsaye daga kasar iran wata tawagar yahudawan isra'ila ta isa birnin khartoum na kasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki cibiyar azahar ta yi ba da irin matakin da kasashen turai suka ɗauka na korar rasmus paludan daga cikin su, tashar russia today ta bayar da rahoton cewa babbar cibiyar addini ta azahar da ke kasar masar ta fitar da wani bayani wanda a cikinsa ta yaba da irin matakin da wasu daga cikin kasashen turai suka ɗauka na hana Paludan gudanar da gangami na kowane ƙur'ani a cikin kasashen su bayanin ya ce matakin da kasashen faransa da belgium suka ɗauka na cafke Rasmus palidan tare da hana shi gudanar da gangamin kona alkur'ani mai tsarki tare da mutanensa wannan babban abin yabawa ne cibiyar azahar ta ce abinda palidan ke yi na nuna tsananin kiyayya ga addinin musulunci da kuma musulmi yana daga cikin abubuwan da suke kawo rashin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai kuma abin da yake aiwatarwa baya wakiltar mabiya addinin kirista domin kuwa kiristoci ba makiya musulunci ba ne kamar yadda musulmi ba makiya addinin kirista ba ne gwamnatin kasar iraki ta bayyana cewa ba ta ta baba ko kaɗan akan sayan makamai kai tsaye daga gwamnatin kasar iran ministan tsaron kasar iraki juma'a yana sa'adun shine ya bayyana hakan a yau a lokacin da yake ganawa da babban hafsan hafsoshin soji na kasar iran janar muhammad bakire a birnin tehran a yanda yake tarbar ministan tsaron kasar irakin a yau babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran janar bakire ya bayyana cewa kasashen biyu sun himmatu matuƙa wajen karfafa dangantakar su ta tsaro sakamakon barazanar da suke fuskanta ya ce babu wani abu wanda yake a matsayin shamaki ga alakar iran da iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada har da bangaren tsaro wanda sun yi nisa matuka wajen faɗaɗa ayyukansu na haɗin gwiwa a wannan fage shi ma ana sa bangaren ministan tsaron ƙasar iraƙin inat sa'adun ya jaddada cewa babu gudu babu ja da baya wajen ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a dukkanin bangarori tsakanin iran da iraki kuma iraki ba ta shayin kowa dangane da shirinta na sayan makamai daga kasar ta iran ziyarar ministan tsaron kasar iraki dai a kasar iran na zuwa ne 'yan makonni bayan daukewa iran din takunkumai na sayi da sayar da makamai daga majalisar ɗinkin duniya to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tsohon ministan al'adu na kasar senegal ya mayar da lambar yabo ta gwamnatin kasar faransa wadda ta bashi yawancin zarafin manzan allah da aka yi a kasar ta faransa tare da izinin gwamnatin kasar kamfanin dallancin labaran Ikna ya nakalto daga shafin yada labarai na rb21 cewa a cikin sakon da ya wallafa wanda kafofin sadarwa na yanar gizo suka watsa tsohon ministan al'adu na kasar senegal amadu tijjani wun ya bayyana cewa ya mayar da lambar yabo ta ban girma ta kasar faransa wata gwamnatin faransa ta bashi a baya domin girmama shi ya ce ya rubuta ma shugaban kasar faransa emmanuel macron wata wasiƙa wadda a cikinta ya shaida masa cewa ya ɗauki wannan matakin ne sakamakon yadda shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayar da irin wannan lambar yabo ta kasar faransa ga malamin makarantar nan wanda ya yi cin zarafi ga manzan allah ira da amince allah su tabbata a gare shi da alayensa ta hanyar nuna zanen batunci ga ɗalibansa da kuma yin izgili ga manzon Allah tsohon ministan ya ce macron yana ƙoƙarin ɗaga wani mutum ƙasƙantacce ta hanyar bashi lambar yabo ta ban girma ta gwamnatin ƙasar faransa akan haka shi kuma ya mayar da irin wannan lambar yabo da faransan ta bashi ga ofishin jakadancin ta da ke birnin dakar al'ummomin musulmi na duniya dai sun nuna ɓacin ran su matuƙa dangane da yadda gwamnatin ƙasar faransa ta fito fili tana kare cin zarafin manzan allah a hukumance rahotanni daga ƙasar sudan na cewa a yau lahadi wata tawagar yahudawan isra'ila ta isa birnin khartoum kamfanin dillancin labaran robah and news ya bar da rahoton cewa a yau wata tawagar yahudawan sahayuniya daga isra'ila ta iso kasar sudan domin ci gaba da kara karfafa alaka tsakanin sudan din da kuma isra'ila a ranar talata da ta gabata ce wata kungiyar yahudawan isra'ila mai suna makan ta bayar da wani bayani da ke cewa a ranar lahadi mai zuwa wata tawagar yahudawa daga isra'ila za ta nufi sudan domin ganawa da sabbin mahukuntan kasar wannan da ita ce tawagar yahudawan isra'ila ta farko da ta isa kasar sudan tun bayan da gwamnatin rikon kwarya ta sudan ɗin, ta miƙa wuya bori ya hau inda ta amince da kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ila domin amurka ta cire ta daga cikin jirin kasashe da take kira masu ɗaukar nauyin ta'addanci majiyoyin sun ce tawagar yahudawan ta kunshi ma'aikata da kuma ƙwararru a ɓangare daban-daban na ayyuka amma babu jami'ai na siyasa a cikin tawagar sudan ta amince ta kulla alaƙa da isra'ila ne sakamakon matsin lamba da ta fuskanta daga gwamnatin trump na amurka da kuma yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman da kuma yarima mai jiran gado na haɗaɗɗiyar daular larabawa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to abdullahi salo katsina kenan ya fassara da kuma karanta mana labaran duniya daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran Ka yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda damu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye a mataki na ƙasa da ƙasa a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar habasha biyo bayan da 'yan awaren yankin tigray suka shelanta yaƙi akan dakarun gwamnati da nufin ɓallewa daga ƙasar inda gwamnatin ƙasar ta habasha ta ɗauki matakin yin amfani da ƙarfin soji wajen murkushe su a yunkurin da suke yi na ɓallewa za mu je mahangar masana akan wannan batu da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagorance ragamar gabatarwa a ranar 4 ga watan nuwamban da muke ciki ne dai yaƙi ya barke a tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaren yankin tigray mai son ballewa daga ƙasar bayan wani lokaci ne kuma gwamnatin kasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci a cikin yankin gwamnatin kasar habasha ta bayyana yunkurin 'yan awaren yankin da cewa yana matsayin cin amanar ƙasa kuma yin hakan ya yi hannun riga da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar akan haka ɗaukar mataki na murkushe wannan tawaye da yunkurin ballewa da 'yan tawayen yankin suke yi abu ne da ke kan doka ya zuwa yanzu dai mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu dubbai da adadin su ya haura dubu ashirin da ɗaya suka tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar sudan dangane da wannan batu muna tare da dr kabir adamu masanin tsaro a mataki na ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalai marhaban a cikin wannan shiri namu za mu so mu je da kuke kallon wannan yanayi da ake ciki a kasar habasha da kuma yadda ake kallon tasirin sa wajen sake mayar da hannun agogo baya a wannan yanki wanda ya fama da munanan tashashen hankula a shekarun baya. Na farko dai za mu ce muka yi kamun shi hannun burin da ita kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka wato au ta cimma wadda na wadda da turanci ana ce silence in the gone wato a kawo karshen fadace-fadace wadda ke addaban kasashen afirka wadda ta sa shekara 2020 2024 eh, to ga duka alama burin nan zai mata waya ta cin ta cimma burin inda har irin wannan matsala tana iya tasowa tsakanin cin amfanin faɗan har suka zo suka iya jijiniya wato a takaice tsakanin kasar ethiopia kenan da eritrea dalili shi wannan faɗa na cikin gida wadda ke tsakanin yankin tigray da ita gwamnatin amnesty international da kuma human rights watch da dai sauransu sun yi allah da abin da yake faruwa kuma sana zargin gwamnatin habashan da wuce gona da iri wajen kaddamar da farmaki akan 'yan awaran amma a ɗaya bangaren ita gwamnatin kasar habasha tana bayyana abin da take din da cewa yana daidai da abin da yake cikin kundin tsarin mulkin kasar ne kuma abin da 'yan tawayen suka yi shine ya saba ma doka Eh, a matsayin ku na masana ya kuke kallon wannan abu ta wace fuska za a kalli wannan lamari da yake faruwa ta kame ne shugaba ne wanda duniya ta yaba da kokarin da ya yi na kokarin samun zaman lafiya a wannan yankin har ma ya ci wannan damba na yabo wanda ake ce ma eh, wadda kasar wadda kasashen turai suke bayarwa to a takaice dai ka zai wuya a ce wanda ke da irin wannan hange wadda kuma duniya ta yarda cewa yana son zaman lafiya ya zai dauki irin wannan matakin an ga lokuta da yawa inda ya ya horu wa'annan bangaren tigre din ya ya musu kunne ya ba su ya ba su shawarwari kuma suka bijire mai to aka zo aka samu irin wannan yanayi zai wuya a ce shugaba mai irin wannan hangen nesa wanda kuma ke son zaman lafiya a ce ya saba ma eh, dokoki na cikin kasa ta ba shakka irin wayannan kungiyoyi saboda burin na son a zauna lafiya da kuma na kokarin kare haƙƙi na ɗan adam za su yi irin wayannan korafi to amma abin tambaya ina su suke lokacin da matsalar take tasowa har ta kai ga tun duk wanda yake ɗaukar eh, lamba ya san cewa yadda take take su wayannan shugabanni na ɓangaren tigre ba zai za a yi ƙasa mai son yancin kanta mai son zaman lafiya a cikin ta bar take take da suke yi eh, su bijire ma dokar ƙasa je su kafa nasu gwamnati ba ƙasar da za ta yadda ma haka nan akwai hanyoyi da aka ake bi na mata suke tsalle wanda za a iya bi su bi to amma haka ina yadda suka ya nuna cewa sun saba ma dokar kasa kuma matakan da shi yake ɗauka da kokarin ya tabbatar da cewa kasa ta ta tsaya kasa ta kai ne wadda kusan ko ina a an ga zagaya za ka ce a dole ne kasa ta ɗau irin wannan matakan. to a halin yanzu dai dakta kamar yadda kuka sani yan tawayen na yankin tigray bayan har-haren da suke kaddamarwa akan sansonin gwamnati na ethiopia din sun kuma fara kaddamar da wasu har-hare kan kasar eritrea wadda ke makwabtaka da ita ethiopia din inda yanzu haka har-haren nasu ma sun kai ga birnin asmara fadin kasar eritrea eh, wace illa hakan zai iya haifarwa ta fuskar tsaro a yankin kuma wannan ba zai sake mayar da hannun agogo baya ba musamman maganin cewa habasha da eritrea suna da tarihin yaƙi a baya wanda dukkanin ɓangarorin biyu da ma ƙasashe da suke makwabtaka da su ba su ji daɗin abin da ya faru ba eh, wato na farko dai akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya haɗe ɓangaren ta na tsaro wato security council ta shigo ta yi bincike na kut da kut ta gano wake da hannu a wannan roke-roke da aka harba daga eh, nan yankin tigray din zuwa eritrea don a namu mahanga na tsaro da kuma na bincike na cikin kasa wannan alama ce na wani yana son ya yada yakin nan har ya kai ga misali kasashe sun shigo cikin yakin to idan su shugabannin yankin awarin ne na tigray suka yi to lalle sun kusan za ce sun saba ma doka na kasa da kasa idan kuma ah, wani ne ya yi da niyyar ya amfana da shigowa ta kasar eritrea cikin yakin to shi ma da ya kamata wannan majalisar ɗinkin duniya ta san matakin da za ta ɗauka a kai barin irin wannan har kasashe da shigo cikin yakin zai iya kawo aibi sosai ga yankin yankin ya dama su fama da talauci da kuma matsaloli na tsaro to in aka bari makamai suka shigowa cikin yankin da misali yanayin da ake ciki a wayansu yankuna na afirka to abin da zai afan ma yankin alheri to har yanzu dai babu wani mataki na a zo a gani daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta kungiyar igar ta kasashen gabashin nahiyar afirka eh, wajen ganin cewa an takawa wanda rikici birki wanda ya yi sanadiyar tserewar dubban mutane fararen hula kamar da muka ambata daga yankunan da suke kusa da iyaka da kasar ta sudan wanda yankin tigray din na ciki to dakta ta yaya bangarori da suke da tasiri musamman ita majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta igat za su fuskanci wannan lamari shi zaman yadda da dukkan su da ita kasar ethiopia din da sun shugabannin yankin awarin mexico da ma wani wanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin da tsaron dana yanzu ya ji babu daki to a takaice dai ya kamata haɗe ita kungiyar a da igat eh, su dau matakai su kira taron gaggawa a gayyaci wa'annan shugabanni a zauna da a san yadda za a yi a tabbatar da cewa an na farko dai a samu yarjejeniya wadda zai kai ga hana ko da a dakatar da kai hare-hare sannan nan dakatar da kai hare hare nan su dau mataki da yadda za a yi a samu a shawo kawunan su shugabanni a yi yarjejeniya na zaman lafiya ita matsalar na farko shine kokarin da ita eh, yankin tigray ta ke so ta balle daga kasar ethiopia to ma eh, dai hanyar da za a bi ne na yankewar a bi hanya na diplomasiya ba wai na irin wannan yaƙi-yaƙin ba duk da yake an shiga yanayi mai sarkakiya to amma lalle ita kungiyar au da igat e da na majalisar ɗinkin duniya ya kamata shiga al'amarin su amfani da dabara na diplomasiya ta tabbatar da cewa wa'annan shugabannin ba mu damar zaman lafiya ba wai na irin wannan faɗace-faɗace ba da yake gani yanzu. to jama'a masu har lokacin da muke da share ga yara suke dole anan zamu ja lizamin wannan shiri da muka gabatar muku kai tsaye daga nan hausa radio voh a birnin tehran godiya ta musamman ga dr kabiru adamu masani kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya da kasance ta da a cikin shirin sai a saduwa ta gaba kafin lokacin ne abdullah salo katsina da na jagoranci gamar gabatar muku da shirin kamar da aka je da ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Afirka a yau yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe. ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana kadora Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo shiri akwai wari malam bare bare zuwa abdurashid abubakar akwai bamaina hannami murmurtu akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iromo awai akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa kera ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadora diga ga dan fulanin warji da fatan su na lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce agaris jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki daya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi bukari agaris ina gaida shi kwai kado da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul Islam garas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke garas baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin ci maza da mata ina gaida su Bisfirezi in tamu rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar Muhammad Baban Gayu ina gaida Sala babban yaro Isa tayar eh, Usain ra'ayin zuci ina gaida Grand Furar Musa mai madara eh, ina gaida Kadar daga nan masallacin Kaddafi ina gaida Hima tayar ina gaida Hassan Ala President ina gaida Salma Ghali Ni amarewa ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa biyu hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. bayan shirin murin masu rayu sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barkanmu da waraka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubuce a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. masu alhaji ya ya ce shikenan ku tashi miƙewa suka suna goge ido alhaji yace ce ba ku taba ganin yarinya da suke magana ta shigo gidan nan ba hajja ta ce gaskiya ban taba ganin wata yarinya ta shigo ba saboda idi baya barin masu bara suna shigowa gidan nan kai ni ko masu talla wani lokacin sai dai yara su ce mani sun gansu wajen idi kila shine ya kira su amma gaskiya tunda aka ɗauki idi aiki ban taba jin an yi bara ko an zo talla ba alhaji ya ce wa ce uwarta a cikin ku larai ta ce ni ce alhaji dan allah ka taimaka mani alhaji ya ce to wai ina shi idin yake hajiya ta ce ni dai tun ɗazun na je kiransa na ga sa a kulle kuma har yanzu bai dawo ba kila yayi nisa amma kuma ai bai taɓa yin haka ba idan zai yi nisa yana shigowa ya faɗa mani barira ta ce mu dai muna zaune mun ga wani ya fito da ƙullin kaya kamar bai da gaskiya ya ruga da gudu hajja ta ce daga cikin gidan nan ya fito kuma suka ce i e. alhaji ya ce kai ahmad je ka duba mana ɗakin idi tafiya ahmad ya yi ɗakin idi ihu suka ji ahmad ya saka hakan ya sa gaba ɗayansu suka ɗunguma wajen suna zuwa ahmad ya fara nuna musu cikin ɗakin alhaji ya ce mu na ga menene a ciki salati alhaji ya sa yana faɗin amma idi an yi ɗan iskan mutumi zo ki gani ko wannan ce diyar taki jikin lare yana rawa ta shiga ɗakin ihu ta saka ta rarumo balki jijjiga ta ta fara yi amma ko motsi balki ba ta yi alhaji ya ce ɗauko ta kufto ɗakin ya yi mana kaɗan lare tana kuka ta ɗauko balki ta naɗo ta cikin zanin gado wata tabarma aka shimfiɗa aka ɗora ta lare ta rungume ta tana kuka sosai suka yi mamakin abin da idi yayi hajiya ta ce allah sarki ashe yaran nan maganar da kuke faɗa mani da gaske kuke yi akan halin idi alhaji ya ce dama kisan yana aikata wannan abun hajiya ta ce wallahi yara ne suke faɗa mani ni kuma na ɗauka shirmansu ne alhaji ya ce ai babu mashirmanci ya irin ki ai me yasa ku mata baku da lura a cikin yaran nan wane ne karami ko mami ta wuce a kira maganar shiririta a matsayinki na uwa ya kamata ko karamin yaro ya zo maki da magana ki tsaya ki kalle ta da a ce lokacin da suka fara kawo maki maganar shi kin saka ido ko a ɓoye ne da tuni an magance matsalar kuma da wannan abun ba zai faru ba duk da Allah ya kaddara faruwarsa domin ya zama darasi a wajen iyayenta larai ta ce alhaji ka dubi girman Allah ka taimaka mani kada na rasa diyata wallahi ba garin nan muke ba ban san ta inda zan fara ba a jira zuciya alhaji yayi ya ce hajji dauko ɗauko ki mu je asibiti dole sai dai mu kai ta private idan muka je general dole sai da 'yan sanda hajja ta ce amma general sun fi private sanin makamar aiki alhaji ya ce haka ne shikenan mu je sai na yi ma dr bello magana haka aka saka bilki da sulare mota suka fasu asibiti shuka auta tuni ya yi bacci suna zuwa dr bello ya sa aka shiga da yarinyar daki shiga da kan sai ya duba ta sosai idi ya mata illa bayan an gama yi mata dressing aka daura mata ruwa ya ba su ɗaki zaune suke a ofis dokta ya ce amma alhaji duk wanda ya yi ma wannan yarinyar haka bai da hankali don wannan abun ba na mai hankali ba ne alhaji ya ce wallahi da hankalin shi mai gadin gidana ne gashi yanzu ya gudu kuma ni gaskiya ban san inda zan je na same shi ba kuma babu wanda zai sa ni wahalar zuwa neman shi iyayenta hakan zai zama masu darasi kawai saboda son abin duniya ku ringa halaka 'ya'yanku kamar yadda ya lalata karamar yarinya mara laifi shi ma wata ran zai gamu da gamansa su kuma iyayenta sai su ɗauki kaddara. da suka ɗora ma kansu don babu ruwan Allah a cikin wannan abin. Doktor ya ce gaskiya sun yi ganganci saboda bara sun mai da kansu tamkar wasu dabbobi sun manta cewa su ma 'ya'ya ne kamar kowa kuma wallahi alhaji yanzu wannan abun shine yayi yawa musamman waɗannan mabaratan sun fi almajirai ma fa illa Allah ya kyauta yanzu na yi mata allurai zuwa gobe idan jikinta ya yi sauƙi za su iya tafiya idan kuma bata warke ba za su ƙara kwanaki alhaji ya ce ni dai na yi taimakon musulunci daga yau kuma ba za ka ƙara gani na ba na zo wajen su idan ka sallame su su tafi gidansu ga wannan kuɗin na tausaya musu a saya mata magani dokta ya ce ai kai ƙoƙari ma sallama ya yi mashi ya fita hajiya ya samu da take tsaye kusa da su larai bayanin da doktor ya mashi ya faɗa masu larai sosai hankalinsu ya ƙara tashin hajiya ta ce ba kuka za ku yi ba addu'a za ku yi mata allah ya ƙara kyau ta gaba larai ta ce mun gode sosai allah ya bar zumunci dubu ɗaya alhaji ya basu ya ce gashi ku yi kuɗin mota sallama suka yi masu suka tafi barira ta ce yau mun ga ta kanmu wannan bala'i da me yayi kama gaskiya bara ta yi mana ranar komai ba kuma insha Allah daga ni da bara har abada wallahi gara na je na yi ta aikin sussuka ya fiye mani dama can larai shawarar ki na bi na tsaya ina bara gashi lokacin tafiyar mu gida yayi kin san halin baban auta zan tafi idan ya so gobe zan dawo in duba jikin balki larai ta ce yanzu barira haka za ki mun na ɗauka za ki zauna ki taya ni jinyar ta ko ba komai balki ta yi mana rana a rayuwa barira ta ce haba larai ta ya za mu zauna mu duka a nan babu wanda ya san halin da muke ciki kin ga ke baki da nauyin miji a kanki nifa miji na zai shiga damuwa idan ya ga ban dawo ba ki yi hakuri zuwa gobe sai na dawo larai ta ce shikenan ni kam yanzu na ga ta kaina wannan wani irin bala'i ne haka jiya muka yi rigima da baban balki gashi tun yanzu allah ya fara saka mashi da wani ido zan kalle shi yanzu barira ta ce idan na je zan faɗa ma baban auta komai idan ya so sai ya je ya mashi bayani kila ya fahimta Larai ta ce, To Allah ya sa ya zo na bashi haƙuri, na samu na koma ɗaki na Autan bai tashi ba ne, Barira ta ce wallahi kuwa, yau kowane irin bacci auta yake yi haka oho, kila ko dan ya tashi da wuri ne. bara tafi allah ya ƙara sauki sai na dawo goben larai ta ce ga ɗari biyu ki hau mota ko barira ta ce ki dai ƙara mani ɗari ni ma na riƙe wani abu ai dubu ɗaya fa ya bamu larai ta ce to gashi sallama ta mata ta tafi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya to shirin kiso shirai baki na kuka saurara yanzu kuma sai mu na gaba an musoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci a cikin wannan shiri kamar yadda kuka sani muna amsa tambayoyinku ne da kuke turo mana dangane da al'amura da suka shafi aƙida to a wannan ainihin shiri na yau akwai wani bawan allah muktari abdulhamid daga zindar wato kenan daga kenan kamar ƙasar niger kenan wannan bawan allah tambayar da yake da ita yana cewa ne assalamu alaikum ni ahalin sunna ne amma abin da nake so na sani shine cewa mu ahalin sunna muna da imanin cewa ba ainihin kowane mutum ne ma'asumi ba amma abin da muka fahimta kamar ku 'yan shi'a kukan yi bayanin cewa duk annabawa da imamai na shi'a gaba su ma'asumai ne to ko me dalilin ku na haka to wannan bawan allah dai tambayarsa kamar al'amura ne da ya shafi bangaren wato nubuwat a bangaren akida muna da al'amura na imama da nubuwa da muna da tauhid muna da adil da ma'ad da sauransu to wannan ko da yake ba za a ce tambayarsu ta shafi nubuwa ta kurum ba ta ma taɓa imamat kenan tunda shi abin da yake nunawa annabawa da imamai al'amura na isma me yasa 'yan shi'a suke cewa annabawa baki ɗayansu ma'asumai ne haka ma imamai baki su masu ne bayan su kuma ahlus sunna ba a haka suka tafi ba to tambayar wato tana da muhimmanci sosai tunda zan iya cewa wannan tambayar da kai tana daga cikin al'amura da suka bambanta shi'a da ahlus suna ta bangaren aƙida abin da ya sa na ce tana daga ciki saboda aƙida ta shi'a ta biyu ne akan cewa duk annabi baya yin kuskure baya yin zunubi tun farkon yana yaro tun yana karami har ya girma baya an kuskure baya aikata zunubi ko da gangan ko kuma wato misali bisa mantuwa wannan ita ce aƙidar shi'a haka ma imamai na ahal bai ci shi ma in masu ma gaba ɗayansu masumai ne tun suna ƙanana ba sa yin zunubi ko da mantuwa ko kuma da gangan wannan aƙida ta shi'a haka ta tafi to dalili yana da yawa dalilan kuma wasu da dama ma misali in ka ɗauki annabawan allah wata wata'ala akwai dalilai da yawa da suke bijiro da al'amura na isma ɗinsu akwai dalili na hankali akwai dalili na nakali wato na nasi to a dalili na hankali idan ma mutum ya ɗauki kiyasin cewa hankalin ɗan adam zai gaya masa su annabawa fa sun zo su shirya da al'umma ne to wanda zai zo ya ɗauki mutane ya shirye da su ya sada su zuwa ga neman tsarki da tsarkaka idan aka ce shi ɗin ma kuma ba shi da tsarkin ba shi da tsarkaka to ya za ya tsarkakar da wani a hankalce ma misali wannan abu ne wanda yake a cikin abu ne da yake a fili ba tare da an shiga wani bincike mai tsaho ba in dai kana so ka tsarkakar da wani to a ya kamata tun farko kai a ce tsarkakakke ne tukun kafin ka ɗauki hannun wani ka ce za ka tsarkakar da shi su tunda annabawa sun zo ne su tsarkakar da mutane su ɗora su akan tafarki to tabbas ya kamata a ce su duk abin da suke hana mutane kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi to ai ya kamata a ce su kansu sun hannu tukun su kansu ba sa yin waɗannan kafin su hana wani wannan shine dalili na kwakwalwa na hankali ma balle kuma ga nassi nan da yawa wanda za mu iya ainihin riko da su nassoshi a cikin alkur'ani nassoshi na hadisai ayyuka ɗinsu sira amaliya ɗinsu yadda aka ga rayuwarsu tun suna ƙanana har suka girma wannan abu ne wanda yake a fili su ma imamai na ta haka kamar yadda annabawa ya kamata su shirya da jama'a su ma imamai wasiye ne na annabawa su ma haka suke shiryar da jama'a su dora su akan hanya su dora su akan farki? saboda haka su ma bai kamata ai a ce ai suna yin wani zunubi ba tunda in mutum yana zunubi kamar yadda na faɗa ya za a kai kana zunubi kuma kana hana wani wasu kada su yi zunubi bayan aikin da imamai suka zo su yi shigen aikin annabawa ne ba ma shige ba ci gaba ne da aikin annabawa ci gaba ne tunda halifan manzo ya zo ne ci gaba da abin da annabin yake yi na shiryar da al'umma da dora su akan tafarki da sada su da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da hana su dukkan wasu hanyoyi na shaidan kada su bi tafarki na wanda zai karkatar da su to idan wannan ne aikin annabawa da aikin imamai to tabbas ya kamata yi a ce ba sa zunubi ba sa aikata sabo ba sa saban Allah to nan ne in suka kiran mutane a zo a bi hanyoyin da ba za a yi sabo ba sai jama'a su samu kwanciyar hankali amma misali misali fa wannan misali a ce wannan barawo ne yana sata kullum an san shi yayi nan yayi sata a can yayi nan yayi sata a nan sai ya zo ya tara ku yana cewa ku daina yin sata kar ku yi sata to kaga ai duk wanda ya ji wannan zai ce kai wannan wani irin mutum ne shi kansa barawo ne kuma ya zo yana cewa kada a yi sata to kaga kenan duk al'amari ne wanda yake a hankalce duk muke wannan maganar kafin ma a ce mu shiga nasoshi mu ɗauko ayoyin ƙur'ani da suke nuni da ainihin cewa annabawa ma'asumai ne da kuma ainihin su kansa imamai ɗin ta taba'an lil anbiya wato idan suka bi gurbi na annabawa ɗin su ma aka ɗora su akan wannan gwadabe idan za a ga su ma ɗin mai ne to da yake wannan lokacin mahdudi ne kamar wannan shirin baya yau ba za mu shige yan mintuna kaɗan ba zuwa minti bakwai da takwas haka shi yasa ba za mu iya shiga cikin waɗannan ayoyi din ba amma mun samu dama tun da yake akwai wani kamar da yayi wasu tambaya shigen wannan in mun zo kan wannan za mu iya faɗaɗa abun mu kawo nasosi din da za mu amsa wannan tambaya don kamar yadda na faɗa tambaya ce mai muhimmanci kuma wannan tana daga cikin al'amura na aƙida da ya bambanta ahalin sunna da shi'a saboda shi'a ba su taɓa yadda wani annabi ya yi sabo ba ba su taɓa yadda imami daga cikin waɗannan annaba sun yi sabo ba saboda haka wannan shi ne amma su ahalin suna suna nuna kamar annabawan ma za su iya yin kuskure akan wasu al'amura wanda yake bai safi shari'a ba a bangaren shari'a ne masu mai ko da ke bangaren shari'a ma akwai waɗanda a aikace da bakinsu suna faɗa cewa a cikin al'amuran shari'a ma kamar annabawan suna yin kuskure wani to alayya saboda lokaci za mu tsaya a nan amma ina fata dai a dunkule na amsa tambayar ka kuma insha Allah inda wata tambaya akan wannan al'amari mai muhimmanci sai a turo mana ta wannan ainihin shiri na amsoshin aƙida a wannan gidan rediyo na hausa voh daga nan tehran to za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madalla bayan shirin amsoshin gida yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a daren yau wato shirin na duniyar mu a yau mu a yau. Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muke bujiro muku da batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa, musamman ma wanda suka shafi wannan yanki na gabas da tsakiya. to a yau za mu yi dubi ne a kan batun shata iyaka a tsakanin ƙasar labanan da falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya wanda aka buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu da fatan za ku sun tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da cewa a lokacin da aka sanar da buɗe tattaunawa ta bayan fage a tsakanin ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu ƙasashe kamar amurka sun yi maraba sai dai hakan bai kawar da shakkun da aka riƙa ba a kan cewa anya za a iya cimma matsaya akan wannan batu ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su yi da shi labanan dai a tashin farko ita ce ƙasa ta biyu bayan syria wacce har yanzu a hukumance ba ta yarda ko lamunta da wata ƙasa mai suna isra'ila ba wato a tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya bugu da ƙari ƙasar tana ɗaukar haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayar abokiyar gaba kuma haka ake kiranta a gwamnatance da kuma kafafen watsa labarun ƙasar ta labanan sannan kuma uwa uba take cikin halin yaƙi da ita yaƙi na ƙarshe shine wanda ya faru a tsakanin shekara ta 2016 tsakanin hezbollah da 'yan sahiyoniya a bisa wannan dalili bacin shata iyaka ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa masu wuya sai dai da yake lamarin siyasa kamar yadda masanan kimiyyar ta suke faɗa fanni ne na aiwatar da abin da zai iya yiwa a ƙarshe an buɗe wannan tattaunawar a tsakanin ɓangarorin biyu tashin farko labanan ta kafa tawagar da za ta wakilce ta a wurin tattaunawar duk da cewa ƙungiyoyin hezbollah da amal sun fada nuna rashin yardarsu a kan wasu ɗaiɗaikun mutane da aka shigar a cikin wannan tawagar da 'yan siyasa ne ba ƙwararru ko kuma soja ba wanda hakan ya sa aka samu sauyi daga baya an yi zaman farko ne dai a yankin na'ura da ke kudancin labanan a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya tabbas da akwai amurka a cikin tattaunawar kuma tana cikin mai kula da ita bisa amincewar dukkanin ɓangarorin biyu masu shiga tsakanin amurkawa wato david shinka da john dosha sun sanar da cewa a wurin zaman farko da aka yi an cimma matsaya a kan fitar jadawali na aiki na yadda zaman da zai biyo baya zai kasance bayan wannan zaman gwamnatin kasar labanan ta sanar da cewa za a yi wani zaman a ranar 27 ga watan oktoba da ya gabata ta bangaren kasar labanan waɗanda suka wakilci kasar sun kunshi ya mashar janar bassam yasin da shi ne shugaba sai kuma kanar mazin basbus sannan kuma bassam shabad wanda kwararre ne a fagen man fetur sai kuma najib masihi da bangaren 'yan sahiyoniya kuwa da akwai mutane biyu daga ma'aikatar makamashi da suka hada da babban manaja audi alonbar sai kuma janar orin star da kwamanda ne na wata rundunar soja to a kan me ake yin tattaunawar 'yan sahiyoniya dai sun ce a tsakaninsu da labanan da akwai yaƙi kuma babu wani lokaci da suka cimma wata yarjejeniya kan shata iyakar ruwa a tsakaninsu kuma hakan bai ma taɓa zama wani abu mai muhimmanci ba ga dukkanin ɓangarorin biyu sai dai daga lokacin da aka fara gano iskar gas a gabashin ruwan teku mediterranean dukkanin bangarorin biyu sun fahimci cewa lallai da akwai albarkatu masu yakwance a cikin wannan ruwan daga nan ne aka fara samun sabani akan wani yanki da ke da nisan kilomita 860 a ruwa wanda aka sani da block 9 tsawon kilomita 360 na wannan yankin na faras ɗin da ke ƙarƙashin mamaya sai kuma kilomita 500 wanda yake na labanan ne wannan yankin yana ƙunshe da albarkatun iskar gas a wato da kudinsa ya kai biliyoyin daloli don haka bai kamata kowane bangare ya fara haƙo makamashin da ke kwance a ƙasa ba gabanin warwar saɓan da ke tsakani saboda wannan saɓanin da kuma tsoron afkuwar yaƙi a kansa manyan kamfanonin duniya na man fetur da iskar gas suka yarda su fara aiki a wurin tsawon shekaru goma a jere majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙarin shiga tsakani domin ganin an buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu amma hakan ya ci tura a wani taron manema labaru da shugaban majalisar dokokin kasar labanan ustaz nabih berry ya yi a cikin watan oktoba ya bayyana wato takaitaccen tarihin batun shata iyakar ruwan a tsakanin bangarori biyu ya fara da bayyana cewa tun a shekara ta 1949 ne aka yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi ba kawo ƙarshensa ba a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma wani kanar ɗin sojan amurka bugu da ƙari an sha ta iyaka ta ƙasa a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya ta unifel duk da cewa dai haramtacciyar ƙasar isra'ila na keta wannan yarjejeniyar bugu da ƙari bayan da aka tabbatar da cewa da akwai iskar gas a kwanciya ƙarƙashin ruwa ni da kaina na buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta shiga wajen shata iyakar ruwa a shekara ta 2010 da na ga cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin tana taraddudi da shakku akan hakan na tuntuɓi amurka kai tsaye da ta shigo ciki inda na tuntuɓi jakadunta da jami'an diflomasiyarta daga kan frederick hoff tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2013 sai amos hochstein shekara ta 2014 zuwa ta 2016 hakanan david starfield shekara ta 2018 zuwa ta 2019 sai kuma david shinka wanda jami'in diplomasiyar amurka ne akan harkokin gaba ta tsakiya shugaban majalisar dokokin kasar taliban ya kada cewa bayan ɗaukar lokaci mai tsawo na tsaiko akan tattaunawa dangane da batun shata iyakar ruwan an sake buɗe magana ɗan lokacin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai ziyara labana ranar 22 ga watan maris na shekara ta 2019 berry ya ci gaba da cewa ginshikin da za a ɗora tattaunawar a kanta wacce ita ce na amince da ita kuma labanan mata da ita shine a daidaiya ranar 26 ga watan afrilu na shekara ta 1996 ta wato tsagaita wutar yaƙi tsakanin hezbollah da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗaya hakanan kuma tattaunawar za ta shafi shata iyaka ta ƙasa da ta ruwa berry ya tabbatar da cewa akan wannan ka'idar da laban ta shata ce aka buɗe tattaunawar a matakin farko akan iyakar ƙasa a yankin na'ura da ke kudancin labanan kuma ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya idan har aka cimma matsaya to za a iya kai ga buɗe tattaunawa akan iyakar ruwa dangane da blok na tara wanda hakan zai ba da damar kaucewa afkuwa cikin yaƙi. madalla masu saurari da kama kakashin dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa gobe da safe inda da ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka je su ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you